أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا أسباشن أشرين أوتن شابي وتن ذو الحجة hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da shida a watan shida shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa a wannan asubahi ya kaddara haduwar fuskokinmu a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da yake nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin ɗariku salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai baya mun yi darasi ne na 202 satin da ya gabata inda mun buɗe wancan darasin da attahani atu saƙon barka da sallah da kuma ƙarshen ayyamu tashrik wa bada anar darsar sadiki sai kuma muka fara shi darasin wato da unwanul mu'allifi headline ɗin malam da ya ce fadalul wudu abalan nau falalar alwala kafin mutum ya kwanta bacci ya kwanta da alwala muka faɗa a farkon darasin muka ce fallahu ta'ala hakimun Allah mai hikima ne wala ya fa'alu fi'ilan aw yanha an shay'in aw ya'mura bi shay'in ko ya'muru bi shay'in wato baya aikata wani abu baya hana wani abu baya umarni da wani abu bidon hikimatin ba tare da hikimar da ta saye wannan umarnin ko hanin ko aikin ba haka ma khalaqana li na'budahu kamar yadda halice mu dan hikimar mu bauta masa wahdahu la sharika la shi kada yake babu abin tawar ba ta masa abokin tarayya haka za la ya amuru bi amrin wala yanha ay shay'in illa li hikmatin baya umarni baya hali sai dan hikima arabna hikmata am lam na arfuha duk ɗaya ne mun san hikimar ko ba mu sani ba dai akwai hikima dan shi hakimu ne fataratan yubayyin lana hikima? wani lokacin yana bayyana mana hikima fi ba'adil awamiri wan nawahi wal af'ali a wasu sashen umarninsa da ayyukansa da yi ko kuma haninsa da yi dauran wani lokacin ta'atil awamira wan nahayi ma a zikir hikimatiha sai ka ga su umarnin da halin sun zo tare da ambatan abin da yasa aka yi halin. misali wala ta taqrabu zina sai ce kuka na fahishatun dan alfasha ne ya ga maka hikimar wata a sabila kuma tur da hanyar biyan bukata in ya zama zina ce hanyar biyan bukata kaga an yi hannun kuma an gaya maka hikimar hannun da ya umarni da azumi maka ce da ya ce ya ayi hallazina amanu kutiba alaikumus siyamu ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wanda suka zo kafin ku nan ma kafin ka motsa sai ga sai la'allakum tattaquna dan ku samu tsoron Allah shi kuma tsoron Allah shi zai raba ka da azabar Allah kaga an ga an baka umarnin aiki kuma an ga maka hikimar da ta sa aka ce kai wannan wato aikin to lokacin umarnin ko halin za su zo tare da wato hikimar da ta sa aka yi hanin ko aka yi umarnin wa akazna al'amsalata ala zalika mun yi a wancan darasin na wato 202 misalai akan haka ila an akazna ma fil unwan har muka karanta kuma abinda hadisin da malam ya kawo game da falalar alwala a cikin wannan wato unwani din yana daga cikin abinda in aka ce kayi kayi kamar ita alwala din duk da cewa zaka ima fahimtar ai akwai tsafta a cikin ta to akwai wasu abubuwan ma wanda ko yau da gobe ta bayyana maka misali a wani kamfani a turai aka samu wata rashin lafiya tana kama duk ma'aikatan kamfanin amma ban da wanda yake musulmi ne a kamfanin a tarihin kamfanin ba a saba samun musulmi ya kamu da wannan rashin lafiyar ba amma ma'aikatan kamfanin suna kamuwa da wannan rashin lafiyar to ka san bature ko ba zai da a wuce a haka ba sai ya shiga bincike ta haka da suka yi ta bincike akan sai sun gano mai dalili a ƙarshe result ɗin da ya ba su shine abin da ya sa musulmai ba sa wannan cutar saboda shaƙa da suke lokacin alwala a hanci ya gwala Allah ko wani kemikalle da yake shiga hanci ya zauna su ba san shaka ba da faciya balle su koro shi ko musulmi kullum sai yayi sau biyar saboda yana shiga kafin ya kai dafin sama kalanta ya koro shi to kaga in shari'a ta ce ayi abu akwai hikima ko ba abin da zai kafafa maka wannan annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi a yace wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman yace ka kai matuƙa lokacin shaka sai dai in azumi kake karka shaka da yawa amma in baka azumi ce wa balik fil istinshaqi ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa illa an kuna sa'iman sai dai in ya zama kai azumi kake kaga wannan yake nuna mana in shari'a ta ce ka yi abu ko ka sani ko baka sani ba dama kai sunanka musulmi islam ne kauya ga Allah ta tabaraka wa ta'ala da manzon da ya aiko maka kai abin da aka ce ai to wannan kusa shine samure din karatun mu wa nastamirru yawma yau inda zamu ɗora mu ci gaba bi qaulil muallifi da fadin mawallafin littafin da yace ta'awuzun nafs Tara kai kariya ga kai ya eh, rigakafi yi wa kai rigakafi falon ma kanar insano ba ifar sai nake cato lokacin da dan adam dama da ya zama shi rarrauna ne dan adam fi asali kalkihi tun a asalin halittarsa li'annahu khuliqa min ma'in muhin Allah ya halice shi ne daga wani ruwa wato rarrauna muhin kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ke cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki alam na alam na min ma'in mahin ba mu ne muka halice ku daga wannan ruwa eh, rauna ta kowace fuska naka ne amma baka so a gani in ya taba jikinka ai tauri a wanke ba la ma ka fita da wannan rigar ba ka gani faja'allahu fi qararin makin sai muka tabbaka sanya shi a qarar inda yake tabbata a cikin mahaifa ila qadarin ma'lum zuwa wani tsawon lokaci da aka ɗaukan masa sanan shine wata tara normally haɗa rayuwarsa ya haɗa girman zaman da zai a cikin mahaifiya ya taho duniya suratul Murtalati, aya ta 20 zuwa 22 wa fi ayatin a wata ayar yace falyanzurul insanu mimma khuliq dan adam da kansa ya kalli kansa ya tambayi kansa ya duba ya ga mimma khuliq daga ne aka halicce shi in bai sani ba sai Allah ce kulika min ma'in dafiq an halice shi ne daga wani ruwa mai tunkuɗar juna lokacin fitarsa ko ba ka da aure kana mafarki kana cin azaba min ma'in dafiq to dan adam yana shine asalinsa saboda kada an nuna masa rauninsa da gajiyawarsa wani mai hikima yake cewa law arafal insanu miqdarahu lam yafakkar maula ala abdihi yace da dan adam ya san meye gwargwadonsa daga ina ya fara me matsayinsa shine ku yace to ai da lam ya al maula ala abdihi da ne gida ma bai wata kafafa akan yaransa ba ai lebrana ne in ina kan kujera ya zauna a ƙasa in na zo ya meki da sauran wa'in abubuwan yace da dan adam ya san shi me asalinsa shine min ma'in mahid din nan shine min ma'in dafiq din ya yace to ai lam ya al maula ala abdihi da mai gida ma bai kaba fa akan ya saboda duk matsayin iri ɗaya ne ba wani wanda Allah ya ware ya ce kulika min ma'in zahabin an halice shi daga ruwan zinare balle ci ni da zinare aka yi ni kai da tsugon mani aka yi ka saboda haka na fi ka a a in kuma fifikon a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ne to wannan kuma ma'aunin guda ɗaya ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mu muka halice ku daga namiji shine annabi adam asali kenan wa unsa da matarsa ita ce hawa'u a farkon suratul nisa ya ce wa basta min huma rijalan kathira wa nisaa daga su ne kuma ya yada mazaje da yawa da mata ita mu ne muka halice ku min bakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki kabilu kabilu ba haushe ba yarabe ba barbare ba fullace ba larabe ba ture inyamuri ba indiye kama duk wannan shi Allah shi yayi ku haka shi ya san manufarsa to daga shi ba da wannan ake masa gadara ba ba da wannan ake masa kafafa ba yace kun ga inna akramakum indallahi mafi karancin ku a wajen Allah ba kabilarsa bace ba area da ya fito bace gabas ko yamma Asiya ko lardin wato turai ko afirka ko amerika a'a inna akramakum indallahi atqaku mafi karancin ku a wajen Allah shine atqaku wanda ya ji tsoron Allah wannan shine ma'auni haka kenan duk wata gadara da ka yi a nan duniya to in dai ba tsoron Allah ka fi mutane ba to fa kai zaka sha mamaki kuma a filin alkiyama ka zo ka yi gadara a tamfurare inda za a zauna a tashi za a je kuma inda an je ba a tashi ba a dawowa kuma kowa ya fika za ka dan adam idan bai gina lahirarsa ba wautarsa ta kai rashin fahimtarsa ya kai wannan al'ajila ce gidan da muke mai gaggawa ce yanzu nan za a hada ko ma fanta kake karanta zai ka zama tarihi kana da rayuwa a ko kuma a maka mai dungurungun kana fanta duk abin da ka mallaka ba za su hana ka mutuwa ba sai ka mutu ka shiga tarihi an gama ba yanzu ya rage kuma can din ka gina inda ka tafi ko baka gina ba yasa Allah ya ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya ku kuna fifita rayuwar duniya ne amma wal akhiratu lahira khairun wa abqa idza fa al-kari ita ko wanzuwa. kawai da babban matsalar wanda ba shi da shi yayi two note nan din bai yi amfani da iya damar da yake da ita ba shi Allah adali ne da bai baka ba sai ya ce la yakallifullahu nafsan illa wusaha kawai ka'idan nan ta bahaushe in ba ki da gashin wanci kada ki ce ma za ki kisan wanci dan ba zai yiwu ba to Allah in bai baka dama baya tambayar ka ba iya damar da ya baka ta 20 wancan ya bashi 100 over 100 kai a 20 nan zai Allah ai maka hisabi ke a 20 nan za a yi miki hisabi da wannan 20 sai ka tafi aljanna mai 100 over 100 bai tafi ba saboda kowa damar da aka bashi da shi za a tambaye shi to shi yasa shi kuma wanda bashi da shi ko talaka babbar matsalarsa shine a 20 ya kasa yin abin arziki ya tsaya ya zama banda jafa'i banda kaza banda kaza ba shi da aikin yi idan kuma ta zo masa da aka fi shi kuma wancan wanda aka ba 100 over 100 din sai ya tsaya duk wani alkhairi ya kiyaye duk wani abin arziki ya yi to kenan sai a wayi gari nan duniya ya samu da lahirar ma ya samu sai kuma ka zauna kana abin da bai dace maka ba to amma idan ba akan harkar lahira ba bane wai dan ta duniya ne yayi Allah ta kulika min ma in jafi kowane mutum daga dugon mani ne ba wani wanda zai wa wani gadara to haka law arafal insanu miqdarahu da dan adam ya san menene gwargwadansa me matsayinsa daga ina ya fara to lam yafkharul maula ala abdi da mai gida bai kafafa akan yaron gidansa ba kawai rayuwa ce ta mu gudu tare mu tsira tare rayuwa ce ta sunnar Allah a cikin halittunsa ba wanda zai rayu baya buƙatar taimakon wani baya buƙatar wani ko waye shi babu shi ba a yi shi ba an Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa shawurhum fil amr wannan sahabban naka kake shawara da su cikin al'amura to kuma zaka ce akwai wani wanda baya bukatar kowa ai babu kawai ka'idar taimakekeniya a rayuwa Allah ya sa mana ita karka yadda ka ketara ta yace wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan dole kowa yana buƙatar wani amma in kun haɗu to alal birri wa taqwa ku taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah amma kada ku yi taimakekeniya alal ismi wal udwan akan wato abin da yake sabo ne wuce gona da iri ne ƙetar iyakar Allah tabaraka wa ta'ala ne saboda ka Allah ce fal yanzuru al insanu mimma khuliqa kulika min ma'in dafiq ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib wanda yake fita daga kugu da kuma kashin ba kashin na mace kenan to wanda ya mata wannan halitta dama ya zo yana kafafa ne shi dan adam yana ganin fashi ya za a ce ma za a tayar da shi bayan ya mutu to sai Allah ya ce innahu ala raja'ihi laqadir Allah tabaaraka wa ta'ala mai ikon dawo da shi ne bayan ya mutu shi yasa a suratul qaf da suka ce a iza mituna wa kunna turaba idan muka mutu muka zama ƙasa bayan mun riddige din ma muka zama ƙasa kuma sai a tayar da mu suka ce kai zalika raja'un ba'id wannan wani abu ne mai nisan afkuwa sai Allah ce kada alimna matan qusil ardu minhum wa indana kitabun hafiz mu ko mun san matan qusil ardu minhum abinda kasa ma ta ci a jikin su bayan sun mutum mun san shi kuma wa indana kitabun hafizun mu muke da littafin da ke dauke da aikin kowa ke kiyaye aikin kowa ko dai lauhil mahfuz wanda tun kafin Allah ya halicci duniya ya baje din duniya a lauhil mahfuz awwalu ma khalaqa Allahu qalama farkon abin da Allah ya halitta alkalami fa qala lil qalami uktub sai yace da alkalami irubutu fa qala al qalamu ma za aktubu sai alkalami yace me zan rubuta sai Allah ya ce uktub maqadira kulli shay'in ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara alkalami ya ta rubuta a lauhin mahfuz Allah ya rantse maka ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ya rantse da alkalami da abin da alkalamin ya rubuta to da ka Allah ya ce wa inda na kitabun hafiz muke da littafin da yake dauke da bajet din gaba daya wasu kuma su ce kitabun hafiz shine kai littafin aikin ka da ake rubuta maka tun daga da ka balaga aka gaya maka wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'aluna a kanku akwai matsara kiraman masu karamci don mala'iku ne ba sa saba ma Allah karamci kenan abinda Allah ya sa su shi za su ba za su daga maka kafa ba kai tsakaninka da su maganin kada a yi kada a fara in ba ka so su rubuta karka aikata amma an ka aikata da mai kyau da mara kyau za ka wayi gari ka sha mamaki a filin alkiyama kamar ya amal miskala zarratin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara mun sha faɗa shine mai sharrin azotul kafi sai ce mali hazar kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ce wannan wani irin littafi ne wani irin bun kwakwafi aka mun bai tsallake sagira ba to wanda bai tsallake maka dan kankane ba dama ayi batun babba na sha baka misali wanda yake bin ka dubu hamsin ya ce kafar ka kafarsa ba ba za ku rabu sai ka biya kai ka sarar da ka ci dubu ɗari biyar ɗinsa ma ba miliyan ba ka sai ɗauri su ce wannan waɗannan lissafi ne bai tsallake mun ɗan kankane ba da kansa ya ce wala kabira bari a yi zancen babbar matsala babban zunubi illa a hasaha sai da wannan littafin ya kiyaye mu shi ne sai Allah ya shigo maganar ya ce wa waje juma aminu haziran sun samu abin da sun san su suka aikata ga shi nan an zo da shi wala ya zalamu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa ne suratul mujadala ta gaya maka ahasahu Allahu wa nasu shi Allah ya sa mala'iku sun taskance ayyukan mutane Shi ne aikin baya manta amma ganin aikin sai ya tuna masa aikin sai ya tuna masa kansa na sha baka misali sau da yawa ka ajiye wani abin da ka manta da ka ajiye shi sai neman wani abin ya taso ya kai ka wajen sai ka ga wancan sai ka tuno kai lokacin da ka ajiye amma da ka manta to haka kiyama aikin ka zai maka ahsahu Allah shi Allah ya sa an kiyaye aikin wani su amma sun sun manta amma da suka ga aikin sun tuno da kayan su to shi yasa ma shi ma wancan na sotul kahafi ba ta yi ba ba nasa bane ba musu yayi ba a'a shi kawai mamaki ya shiga mali hazal kitabi wannan wani irin littafi ne bai tsallake mun kankane ba har ne ce ba tsallake masa kankane ba ya san kankanan nasa ne yace wala kabira bare babba kaga duk ya san nasa ne ya tuno kayansa saboda haka tsakaninka da wa'annan mala'ikun su maganin kada a yi kada a fara amma idan fa ka aikata to za ka ga abinka sadaka Allah subhanahu wataala yace innahu ala raj'ihi laqadir shi dan adam da yake mutun alkiyama shi kuma Allah mai iko ne yadda ya halicce shi kama ba da ana awwala khalqin yace nu'iduhu kamar yadda muka fara farkon halittar haka zamu mai yadda ita yace kuma wa'adan alaina inna kunna fa'ilina ya ke zo da wani ta'amu afkadat ya ce wa'adan muta da kai bayan ka mutu bayan ka riɓe bayan ka rididdige bayan ka zama ƙasa wa'adan alaina inda Allah alƙawari ne muka ɗora kan mun ka ji ala wajabci ne to alƙawari ne da muka wajabta wa kanmu sai kuma ya karfafa da cewa inna mu kuma kunna mun kasance fa'ilina in muka ce za mu yi an gama wa'adallah la yukhlifu Allahu miad Allah madaukakin sarki baya saba alkawari saboda innahu ala raja'ihi laqadir suratul tariq aya ta biyar zuwa ta takwas wa kazalika haka dai shi dan adam da'ifun fi muqawamati shahawati yana da rauni wajen yakan sha'awa sai an yi da gaske qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah subhanahu wata'ala manufarsa shine ya yafe muku kurakuranku in kun dawo kun bi in kun tuba in kun bai in kun daina kun wa kanku qiyamul layl amma wa yuridul ladzina yattabi'una ash-shahawati amma yan san rai yan bin sha'awa abinda kullun suke nufin ku da shi an tamilu mailan azima su karkatar da ku gabarin addini kullun kasashen duniya wa'annan da suke cewa sai sun zama nagartattu sai sun yi musulunci sai sun haɗu da Allah lafiya ya za mu jefa musu wani abin da zai raba su da Allah ko ka fahimta ko baka fahimta ba tsakaninka da wanda ba kafiri ne ko a gida ko a waje ya za a yi harba ka da hanyarka walan tarba an kal yahud walan nasara hatta tattabi amillatahu yahudawa da nasara ba za su yarda da kai ba su barka ka sha iska hatta tattabi amillatahum sai da in ka zo ka bi tsarin su amma directly ko indirectly sun yake ka yanzu duk da boko haram da ake da bandik da ake duk ka dauka kawai haka nan kana musulman ka kirkiro su musulmai suka kirkiro baka su a makirci ne yahudanci ne kafirci ne aka tsara maka saboda walantar da hankal yahudu walan nasara hatta tattabi a to haka idan baka san me kake ba yanzu nan za a san zai kwashe ka tafi da kai to haka wa yuridul lazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima sai ce ridullahu an an anku amma Allah subhanahu ta'ala duk sauƙaƙa muku yake umarninsa ta takalifat na shari'a sai ce wa khuliqal insanu ifa dama shi mutum yana buƙatar sauƙi yana buƙatar ya tuba a karɓe shi saboda mai an halicce shi wa'if dan adam yana da rauni ifa sannan wannan suratul nisa'i kenan ayata 27 zuwa da 8 wa shaidanu ya atihi min kulli nahiyatin ga kuma babban abokin gaba shaidani wanda shi kuma gabar ta gado ce ba taka masa kai ba ba zubar masa kai ba can tasu ta hada su da kakan kakanninka na farko adam amma a gaban Allah ya ce wa Allah la in akarkani ila yawmil qiyamati hadha allazi karramta alayya shi wannan da ka girmama shi a kaina adam kenan yake wannan izgilancin in ka zinkirta min zuwa ranar tashin alkiyama mana ka bani tsawon rayuwa la'ata ni kanna zurriyatahu illa qalila ni kuma sai na halaka zurriyar sakaji shedan yana gefe guda alƙawarin sa tun lokacin da ta ta hada su da annabi adam yayi akan ƴaƴan adam yace sai ya halaka zurriyarsa in kaga ya bar wanda suka abin nan illa qalila sai ƴan kadan zai bari ka gani yawa kana zuwa masa min kulli nahiyatun yana zuwa wa ɗan adam ta kowace nahiya illa wahidatan kawai ta sama ne bai ce zai zuwa dan adam ba kamar yadda shaɗan ɗin ya ce ƙala fabi ma aga waita ni da aka kore shi daga cikin rahama fakarij min hafa inna karajim wa inna alaikar la'anati ila yau middin sai ce allah fabi ma aga waita ni to wannan da kamun ni kuma la'aka udan na lahun sura musu sai na je na zaune musu tafarkin madaidaici sai na raba su da hanya isa wata rana annabi sallallahu alaihi yana zaune sai yayi dogon layi guda ɗaya straight mai kakke a jikinsa kuma hagu da dama sai yayi rassa sai shi to kun ga wannan mai kyakkyan misalin siratullahil mustaqim kenan tabarkin Allah mai kakke kenan in ka hau karka yadda kai kwana karka yadda wani mai kira ya kira ka kada ka zo a zo maka da wani rudu to kuma ba abin da zai raba ka da rudin da kiran sai in kana karatu ko kana zuwa makaranta ko kana sauraron karatu na fahimta ba na musu ba kullum innamal a'malu binniyat niyyar ka ita ce za ta kwace ka a aikin kware din ma aikin kware ma an baka je masa da niyya ba an yi ba ai ba an raka ba ko ya dawo so da haka zaka gane siratul mustaqima ne ta hanyar ikra ikra to addinin ka addinin ikra ne ta hanyar annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini to wannan shine zai zauna da kai akan tafarkin madaidaici hadisin muslim ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wanda ya kama hanyar neman ilimi to da shine Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna wannan siratul mustaqim to ga siratul mustaqim a meke ga kuma rasta annabi ce to wannan na tsakiyar shine siratul mustaqim amma wannan rastan kowanne akwai shaidanin da ya zo ya jona shi kuma yake kira zuwa ga ya zamar da kai ka bi shi kaga kenan sai ka yi kokari ka yi taka tsantsan ta hanyar addinin ka ba da ka kake ba inda ka kake ma tuni ka bar layi dan baya da za a yi jahilci ya kai ka to raka shedan kenan yace sun mala'atiyan nahu kuma bayan na zaune ta farkin ma ban zan bar su iyanan ba sai na zo musu min baini aidihim ta gabansu wa min khalfihim da bayansu wa an aimanihim da damarsu wa an shama'ilihim da hagunsu sama ne kawai bai ambata ba sai ce wala tajidu aksarahum shakirina ba ma za ka samu fi yawancin su masu gode maka ni'imar da kai musu suratul arafi ayata 16 zuwa 17 to game da headline na malam sai ce mana ta'awizun nafs ma'ana kaga in wannan abin da nake son haska mana in wannan shine dan adam da irin wannan rauni da irin waɗannan matsaloli da yake fuskanta sune jarabawar rayuwarsa to yana buƙatar abin da zai kwace shi zai ba shi kariya daga ce kaji Allah yana so ya sauƙaƙa masa to haka yana karɓar tubansa idan ya tuba to sai malam yace ta'awizun nafs rawal bukhari yu imam al-bukhari ya ruwaito bi sanadihi da sanadinsa fa qala yace haddathana batu bin sa'id batu dan sa'id ya ba mu labari haddasana mufaddalu mufaddal ya ba mu labari an uqail daga uqail an ibn shihabin daga ibn shihabin an urwata daga urwata an aishata radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana mazala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya kasance iza awa ila firashihi idan ya zo kwanciya ya zo shimfiɗarsa kulla lailatin kuma hakan kowane dare jama'a kafaihi sai ya hada tafukan hannunsa guda biyu na fasa fihi ma sannan yayi tofi a tafukan hannunsa guda biyu fakara a fihi ma abinda yake karantawa a tafukan hannun nasa sai ya karanta qul huwallahu ahad total ikhlas wanda aka ce ta'adul silsil qur'an tana daidai da silsul alqur'ani amma a ma'anarta da kuma falalar da za ka samu ba wai ka je ka karanta ƙulhuwar lawu sau uku ba ka sai kana daidai da wanda ya karanta ƙur'ani sura 114 bayan annabi ta salama ya ce duk harafi ɗaya lada goma kuma ya ce ba ina nufin alif lamin ba ba a'a alifun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne lada 30 kenan alif lamin daga nan da ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai harafi 19 ne lada 190 zaka hmm. ba zaka fahimci bai an ce kulhu wallahu sulusun qur'ani ce mutum yana ta yana ta kokarin sai yayi kwana uku yake sauka sai yayi sati ko wani sai a wata ma yake sauka kai kawai ka cikin minti biyar ka ce ka karanta kulhu wallahu sa uku kai abin da yayi ba haka ake nufi ba aka ce ma a saboda ta kunshi tauhidi ne to zaka shi yasa sai ta musulun alqur'ani dan abinda ake Allah yake cewa a gaya wa duniya huwallahu ahad abinda ya halicce ka domin sa shine ya tashi at-tauhid shine ifradullahi ta'ala fima yakatassu bihi wa yajibula Kaɗai ta Allah ta'ala cikin abinda shi Allah yake banta da shi akwai abubuwan da ba mai su in ba Allah ba shi yake banta da su shi yake halitta shi yake kula da halittar shi yake karɓe rayuwar halittar shi yake barin halittar shi yake yaye damuwar halittar komai shi ne ya ce alalahul khalqo wal amru ku saurara dukkanin halittu nasa ne wal amru haka kuma juya al'amuran halittun nasa ne wancan arziki wancan talauci wancan farin ciki wancan bakin ciki wancan zuwa duniya wancan barin duniya wancan samu wancan rashi alalahul khalqu wal amru zaka dukkanin al'amura nasa ne juya al'amuran nasa ne to keɓance cin abin da ya keɓanta da shi shine sashen farko a tauhidi ma'ana abin da ake nufi da keɓance shi ka yadda ba mai baka idan ba shi barin shi yake da wannan abin in ka tashi nema ba za ka je wajen wani ba kana neman arziki ba za ka tafkace a ga maka a kira maka aljanu ba kudin dare ɗaya kake so aljanu su baka ba Allah ba ba za ka tafi a buga maka ƙasa ba ƙasa ta gaya maka ina arzikinka yake a'a kana neman lafiya ba za ka tafi wajen aljani ba a'a sai ka kama musabbabi na neman lafiya da shari'a ta yadda da shi ba wannan ba don wannan tsarin da za ka je wajen boka ko wajen duba annabin rahama ya ce man ata kahinan duk wanda ya je wa boka au arrafan ko mai buga ƙasa fasar daga hufi ma ya ƙolu kuma ya gaskata cikin abin da yake faɗa ya to ya kafirce abin da aka sakar annabi sallallahu alaihi wasallam Ya aka saukarwa annabi alqur'ani ka kafircewa alqur'ani ke hajjiya kin kafircewa alqur'ani da zuwa wajen boka ko duba ina kika kwana ina kika tashi ina zaki shiga ina zaki dosa a bilal kiyama ai wuta wanwai sauraka kada ka nemi abin da idan banda Allah ba mai shi a wajen wani Allah to shi kuma akwai abin da yake banta da su din in banda shi ba mai baka shine mai kawai ya maka la kalika wala razika wala ma abu da bi haqqin la yamitu ko duka wanda da ya keɓanta da su gefe na biyu na tauhidi shine ta Allah cin abinda in ban da shi ba a wa wani waya jibulahu kai kai ne mai yi a sashe na biyu kamar sujada kamar ruku'u kamar daga hannu roko addu'a kamar dogaro tawakkali kamar yanka duk waɗannan ana yin su ne ga Allah tabaraka wata'ala kai ne mai yi wannan sashen amma ba a so kai ma wani Allah nan ma in kai ma wani Allah to ka kwana ciki ka saki tauhidi to hada waɗannan kuma bangarorin guda biyu ifradullahi ta'ala fi ma yakatassu bihi kadaita Allah ta'ala cikin abin da yake banta da shi da kadaita shi fi ma yajibu lahu abin da yawa zaba gare shi shi kadai za a yi to wannan duwan da ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin sai a ce a taya shi murna san barka kawai yanzu shi kuma sa at tabatu tabbatuwa ya mutu akan haka wa abu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta same ka kana halin bawan Allah to dan ita surar tana kunshe da wato tauhidi ne qul huwallahu ahad sai ce Allahu samad shi as-samad suka ce shine wanda kowa yake nufin sa da bukata babba da yaro mace da namiji kowa ta kama sai daga ce ya Allah Allahumma shine as-samad wanda kowa yake nufinsa da bukata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku ne yace ku roke ni zan amsa muku innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirina wanda suke girman kan roƙona to za su shiga jahannama suna kaskantattu wani mai hikima yace atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi kai yanzu kake wa addu'a izgini kake kyamar addu'a wa ma kama ma sana addu'a'u wa ya sanar da kai abin aikin addu'a yace sahamul layl Nukiliya ce ta dare la taqa'a ba ta kuskurewa ta dai laha amadun tana da tsawon zangon da take ci to kai kuma anan ne kake faduwa kai mai addu'a in ba ka jahilci waye Allah sai ka ce kai kai kai a ai tsarinsa zai ba tsarinka ba kai kuma baka san tsarinsa ba shine yasa abin da ya tsara maka duk abin da ya ce ka yi kai ka yi kayi naka ka jira naka to kai a wajen jiran kake da matsala ka, laha amadu tana da dogon zangon da take ci amma wali amadi ha in qiba'u amma idan ta kai wannan zangon akwai yanke hukunci sau da yawa za ka yi ta roƙon abu a lokacin da bai dace da kai ba kai baka san bai dace da kai ba kuma Allah bai baka ba kana ta kunci sai kuma lokacin da ya baka kai karsanta ma ka haƙura sai kuma ka ga wannan lokacin ya fi dacewa a wani lokacin ka je ka nema ko ku nema da wasu wasu su rasa kai ka samu ko kai ka rasa wasu su samu ka zo kana kuncin kai baka samu ba su wanda suka samu ana sai ga samun ya zame musu matsala sai ka zo kana kai Allah ya so jani aka nema ok amma kaga tun da ya hana ka ai ba gane ya so ka ba ko to saboda haka shi yasa kawai idan kai naka ka bar wa Allah nasa in ka samu ka ce Allah ya sa a hakan shi ya fi alkhairi in ka rasa ka ce Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi Allah ya kama naka alkhairi shi kenan ka fita a wajen shi amma in dai zaka ke lissafi da tunanin iya tunaninka da wannan zaka ke mu'amalantar ubangijinka to zaka kai kanka ka baro Allah ya kiyaye zaka shine Allahu samad wanda kowa yake nufin sa da bukata sai ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba yauwa shi hasali ka jingina masa dama matsala ne laifi ne babba shi dan adam ne rashin da a wajensa jarabawar rayuwa ce tana iya yiwa shi kuma wannan haƙurin da zai kai shi aljanna na Allah bai bashi ba amma yana bukata kuma dan adam yana bukatar da malamai suka ce don da yake bukatar da baya fita daga ɗayan dalilai guda biyu kuma yana bukatar da dan taimako taimakon suka ce shi ma ɗayan biyu ne yana da harkoki da yawa in yana kamfani baya kasuwa in yana kasuwa baya gidan gona to haka amma in yana da 'ya'yansa sai division of labor 'ya'yansa ya sa tona na sai da in ba shi da nasa 'ya'yan sai dai kawo na wasu wannan kenan hanya ta farko da yake son taimako hanya ta biyu a'a ba harkokin ne da shi ba a ce ai ba abin da yake a gida yake zaune yaran ne suke kula da gida wannan su ne hanyoyin taimako da dan adam yake santa in ba wannan ba hali na biyu suka ce kar ya mutu bai bar baya ba shi kullum yana so yadda aka kashi shi ma ya kawo wani sai dai idan Allah bai kaddara masa ba wannan kuma tana iya ita ce jarabawarsa kuma ya samu aljanna a wajen Allah a ƙarƙashin wannan jarabawar in ya haƙura da yadda Allah ya yi shi dan yace ya habu liman ya sha'u ta wa habu liman ya sha'u zukura shi yake ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata ya ba wanda ya ga ƴaƴa maza wani ya hau ya hau ina masa zukuran wa ta sai yace waje aluman ya sha'u aqima wanda kuma hikimar ta darta ya bar shi babu sauraka shi dan adam yana san amma shi Allah kuma baya san laifi ne ma jingina masa da dan idan waɗannan ne da suka suke sa a soda da ta ai bai da su wannan bukatun yana buƙatar taimako yace kullu yawmin huwa fi sha'an baya buƙatar wani ya dafa masa shine wanda la zuhu sunatun wala nau kai za zaka ce bari in huta ku ci gaba ni na gaji ko ba zan iya fitowa ba yau a shi Allah kullu yawmin huwa fi sha'an kuma la zuhu sunatun wala nau yasa in taimako yasa ake san ka baya buƙata. idan kuma kar a mutu ne ba a bar baya ba to huwal hayyul ladzi la yamutu Allah shi ne rayayyen da baya mutuwa kaga baya bukatar ta shi yasa an ka ta ka jingina masa ma ka yi laifi a suratul suratul maryam ya takadu samawati yatafaffarna sammai sun kusa su tsatsake watan shaqqul ardu ƙasa ta kusa ta kekkece wata kirril jibalu hadda duwatsu sun kusa su rugurgushi din mai ja wannan tashin hankali an da aulin rahamani walada idan an yi da'awar cewa Allah mai rahama yana da ba ke ci aiwa ma yan bagilin rahamani an yattakhiza walada baya ko kusa da dacewa ga Allah mai rahama a ce ya riki ɗa in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahamani abda ba wanda ke cikin sammai ko kasai face ta yazo wa Allah yana matsayin bawa amma ba da ba da yanzu ya gaya mana a wannan sura ta ikhlasi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba sannan walam ya kullahu kufuwan ahad ba shi da kini ba da tamkarsa eh shi ba wanda ya dafa masa aikinsa ya ce kulidu ulazi na za'amtun min dunillah ka ce ku kira wanda kuke rayawa ba Allah ba cewa su za su cece ku ya ce layan likuna misukala zarratin fi samawati wala fil ba su mallaki misukala zarratin ba daidai kwayar zarra a sama ko ƙasa balle su muku su muku wata bukata ba su da wannan mallakar ka san dama ai sai ka mallaka kake iya wa wani da abin da ka mallaka ku? yana da hali bara in tafi wajensa in ne sa'a zai taimake ni dan ka san yana da shi to su wanda mutane suka kakkafa su ne masu ceton su sai Allah ce la yamlikuna ba su mallaki musu kala zarra ba to baka da shi ai ka'ida faqidu shay'i la yu'tihi wanda ba shi da abu baya ba da shi yasa ma ba a zuwa nema wajensa An kaje ne nema wajen sai a ce to ai ba ufa talibu wal matsalubu to laka yanzu Allah ya kore musu ballaka to dan abin da yake sawa ka yi ka tafuka ya zama ko da abu ba mallaka bane amma kana da shaya a ciki kamar mai gado sai zo ya rigima ya ce to shi a raba a bashi nasa an ba za a yi ba in ba za a masa ba a raba a bashi nasa ya yi da nasa kaga dan ya san yana da shaya ne a ciki to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa malahum fihi ma min shirkin bayan layin da kuna la da mithqala fista ma wace wal ardi wama fihi fihima min shirkin ba kamfani bane ba su da shaya a cikin sama da ƙasa balle sai za su yi da bangaren su to duk da haka abu ba naka bane balle ka bayar ba ka da shaya balle kai da shayar ka akwai abin da yake sa ka tabuka shine me shi da ku aka taimaka masa ya samu kamar yadda ake wa 'yan siyasa ba munan muka yi ta wahala da shi ba zai dawo to sai Allah ya kore wannan ma ya ce wa malahun fihima min zahir shi kuma Allah a cikinsu minhum min zahir a cikinsu ba shi da wanda ya ba taimako ba wanda ya masa kamfiyan balle zai ce yana da alfarma a wajensa kaga yanzu an kore abu nawa an kore abu uku an kore mallaka an kore shaya an kore alfarma da zaka ce kana da ita a wajensa to yanzu sai hali ɗaya ya rage ceto sai Allah ya tabbatar da ceto amma da shar'i ta ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la in ku ceto ne shi ceto baya amfani a wajen Allah sai ga wanda Allah ya ma izini to shi kuma izinin ba a nan duniya bane sai a filin alkiyama ne dan ya ce man zallazi yashfa'u sai ce indahu a can wajensa a filin alkiyama kai ga ma ayatul kursi ko sai ce illa bi izini sai da izinin sa to shi ma daga nan ka ce wani mai ceto ne wani mai ceto ne ai kai ka shine sayyidul auliya shine kaza yanzu Allah kake bawa labari ko ko har ka je lahirar kai ka samu nambobin masu shan ne ka zo kake faɗa dan ya ce da inda hu ne a sa ne a can wa zai yi ceto sai ce illa bi izini sai da sa. kai ina ka samu izinin da aka ce cewa ne mai ceto ne Allah ji kamar Jafar da Rahama yace kuma a sai ce maka ai kyautatawa shehun sanzato yake yace ni kuma sai in ce maka to ai ni ba shehu na ba ma ni ma kaina ina kyautatawa kaina zato ka da a cece ka da ka ceta wanne ya koni misali gwari gwari da ka zama mai bayarwa da wanda ake ba wanne ya koni ka zama mai bayarwa ya ce to kai ma ka sa a karan ka cetan mana ba dai walitta ce ai Allah ka'idoji ya bayar ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun hakika waliyan Allah ba su da tsoro ba su da bakin ciki amma su waye waliyan allazina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka yi imani suka zama masu tsoron Allah kawai illa iyaka dai kai kana ganin aikin wani kasan ya fi naka kasan wata miyar sai a makauta amma dai wani ita ce ka'idar wani din sannan kuma a tabbatar maka da ceto wannan kuma sai a kiyama wanda ake tabbatar wa ceto tun kafin kiyama su ne annabawa da manzanni wannan nasi ya tabbatar za su yi ceto har daga shafa'atul uzuma ma kana da hadisin ta to saboda haka wannan shine qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ba shi da kini ahad kowaye wannan babu shi ba a tara Allah da wani wahadahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya to wannan yace sura ta farko da wannan hadisi namu ne yake cewa idan annabi ya je kwanciya yakan hada hannunsa ya toba qul huwallahu ahad sai ce wa qul a'udhu bi rabbil falaq sannan kuma ya toba qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaqa daga sharrin ma ta kan ɗauki umumi dukan abin da ya halitta yasa malamai suka ce in ka zo kana neman tsari daga sharri da irin wannan harafin na makalaka to kake kudircewa banda abu uku su ba su da sharri shine aljanna duk halitta aljanna babu sharri sai alkhairi sai ka baka neman tsari da wani abu na aljanna ko neman ta ma kake ka shige ta fiha ma ra'at wala uzunin sami'at wala kadara ala qalbi basharin a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunanin dan adam bai taba darso shi ba akwai a cikin aljanna to haka da alkhairi ne a cikin ta to in ka ce ma khalaqa banda aljanna dai ta ma ai halittar aljanna ce a halittar Allah ce sannan banda mala'iku mala'iku ba su da sharri sai alkhairi su ka'idar su halittar su da Allah ya jibillar su la ya asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah abin da ya umarce su da abin da yake sai sun gama su ibadun mukramuna bayi ne masu karanci kiraman katibina ne zalaka mala'iku halittu na uku da ba su da sharri su ne annabawa da manzanni idan Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi ba annabe tunda ita annabta zaɓi ce to sai ba shi isma kariyar da za ta hana ya saba masa to annabawa ba sa sabo kamar yadda muka sha faɗa ana basu da mutuntaka ɗabi'a ta ɗan adam amma saɓo ba sa yi ta ji suna son wani abu ba ta son wani abu suna da fahimtar su suna da kuma abin da yake wahayi ne yake zuwa musu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka gani kuma kamar yadda muka faɗa jiya muke magana a wajen karatu da Allah subhanahu wa ta'ala bai bar annaba ba da ɗabi'ar mutuntaka to da sakon kuma ba zai cika ba saboda ai a matsayinsa na mutane za su yi wani abu sai a koya a ɗabi'a ɗan adam ne za su yi mantuwa sai su yi gyara sai a gane to ashe addini in kai mantuwa ga irin gyarar da za ka yi misali a sallah da annabi Sallama ya yi raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu kuma ya yi sallama me yake nan anan mantuwa kaga yana ɗabi'a ta tsasa mantuwa ta ɗan adam ya fito shi kansa yana jin bawai ya rasa menene sabai suna jin tsoron su tambaya ko an rage sallah ne can wani sahabi zule da ne ya karfin hali yanzu ce ya rasulullahi wai an rage sallah ne ko kuma kayi mantuwa ne annabi ya ce ba ɗaya daga ciki ba a rage sallah ban yi mantuwa ba zule da ne ya ce a ɗaya daga ciki ya faru ko dai an rage sallah ko kayi mantuwa ya ce ba ɗaya daga ciki da annabi sallallahu alaihi da ke malamin duniya ne sai ya rabu da zuliya da ne sai ya ce wa sahabai a sadaka zuliya da ne shin zuliya da ne daga sai yake yi sai aka samu bakin magana a daga haka ne haka ne kaga yanzu annabi yana itikadi ne cewa shi ya cika sallah zulalaini yana da yaƙini ne ba cika sallah ba to idan itikadi suka haɗu da yaƙini ne yake tashi itikadi ne yake tashi yaƙini ya tabbata kaga yanzu itikadin annabi ya tashi yaƙini ya tabbata annabi ya dawo ya cika sallah kuma ya sujada to mahallin shahidin shine kaga da ba dan an yi wannan ba yayi wannan mantuwar da in bayan ya bar duniya wani ya mantuwa tunda mu mutane muna mantuwa inda su ba sa yi to ya zaka gyara to kaga shi yasa Allah yana ba su isma su manzanni ba sa saba masa amma yana basu da ɗabi'u irin na ɗan adam a tuba hadisi ne ce ba ilayya min ku. yace da aka sa mun sansa a wannan duniyar taku atib wani nisa yace turare da matan aure ka gani sallallahu alaihi wasallama an zo madina suna cin damo mutanen madina aka masa naman damo yace a baya ci me yasa ba za ka ci bai ce ban samu ba a garin mu ana ci kaga wannan kuma ɗabi'a ce da ya tashi da ita to saboda haka kula uzu rabbil falak min sharri ma kalak ne daga sharrin abinda wato ya halitta sai ka ware wa'annan guda uku banda aljanna banda mala'iku banda manzanni wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad sai kuma ana mana surutu sai kuma sura ta ƙarshe da ke karanta ya ce a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari daga ubangijin mutane subhanahu wa ta'ala malikin nas ne mallakar mutane ilahin nas abin bautar mutane tsarin da nake nema min wasu wasu khannas daga sharrin wancan shaidan din da yake sai ya zo maka ta gaba ta baya sai ya zaune maka hanyar alkhannas wanda yake zuwa ya doge ta saka maka abubuwa a cikin zukatanka idan annabi ya karanta thumma yamsahu bihima mastafa'a min jasadi sai ya shafi gwargwaron abin da yake da iko a cikin jikinsa bayan ya toko waɗannan wato turori guda uku in ya zo kwanciya sai ya shafa gwargwadon abin da ya wato sawaka a cikin jikinsa biyadihi yabda'u yana farawa bihima ala asiri daga kansa yake farawa to kaga da an baka sani ba kuma ga kaifiya din Allah an ga maka falala an ga maka kaifiyar daga kansa yake farawa wajahi da fuskarsa wa ma aqbala min jasadihi da kuma gabansa mana fuska fuska gabansa ya fa'alu zalika thalatha marrat yana yin wannan ne kuma har uku kenan ana karanta su sau uku ne su wa'annan wato surori din da kuma wannan shi ne kawo ƙarshen karatunmu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni ban sani ba ko da tambaya wa

a'a shafar kai kawai shine ka fara daga keya kuma haka daga kan ka kuma kai haka ka koma haka karka yadda kai haka irin na mata ta rike wani abu ko kuma da ma kallabin ta yi haka ko wani ma ya haka kawai da shine kai haka masahun ra'asi ce ba ba abun ra'asi ba shafar kai ba shafar wani sashen kai ba to ka dauke shi a zahirin shafar kai yawwa na'am sai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke cikin dace fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su barin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai maka nadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gurin da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir wannan ruwa da ka bamu Allahumma tayyiban nafi'an Allahumma tayyiban nafi'an wannan damuna ne Allah ka sanya mata albarka da alkarin da muke bukata Allah ka bamu sharrin da yake cikin ta Allah ka kare mana ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkairan da suke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a 'yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su fi karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma hadha dua wa alayka ijaba Allahumma hadha dua wa alayka ijaba وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.